assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa ah hajjaju na'am annin da zuwa yawwa sannan ka zama lamana mu a'a mu da ciki mana ba da zuwa ba zama ne ka ni bai wasan nika mati na'am na zo ne ka saki yata Allah ubangiji zai bata wani mijin insha Allah ne zafi haka ba rami me ka zancen rami ka ba hajiya gaba na ya faɗi kin sa jiki na sanyi wa an jefa kaza da gishiri me ya faru kai mafarki na yi kuma mafarkin nan zai iya zama gaskiya zai iya zama gaskiya saboda haka ni kawai na fahimci ba don Allah ka auri yan nan tawa ba ka aure ta ne domin wani abu daban sai ka sauwake mata ai mafarki ba gaskiya bane mafarki ba gaskiya bane ki hakuri ki hakuri Kuma me zafi haka me zafi zan iya sakin ta ba wato kina ji ko mafarki mai wai kin mutu ya zo har gida yana rubutowa cewa rubuta kadarorin da kika mallaka wanda babanki imutu ibar mana gado da gonaki da dutsen guguwaye guga injin nika da gida da gonaki da fila da na tashi daga farkin nan na ce to wannan da biyu ya aure ki saboda ki je ki haɗo kayan ki ki zo mu tafi gidan mu. wannan ai da gangan ne yau shi aka za ta faru kin ga haɗo kayan ki ki zo mu tafi ni fa ba zan iya sakin yarinyan nan ba har ga Allah Ke kika koya mini in bi mijina. Masha Allah. Masha Allah. In bi da ba saki na ba ni ba zan Ba ma zan iya saka ki balli ina ni na wannan batan basira wai roƙon Allah da goge. Ba zan yi ba. Ba zan yi ba. To. Wato nan kin bula min ƙasa a ido kenan a gaban miji wato miji ya fi uwa ko? Kar ki manta ni ne ce na cikin ki wata tara. Ne wahalan naƙuda. na tsuguna na haife ki na raine ki kika kayi yadda kika kayi ganki ya sha'awar ki aure ki saboda haka ya fi ni kenan ko ba haka bane ki je ki hado kai ki zo mu tafi kai in dai ka iji ba ka ki gani ba dabbi Allah ya kara da ka Allah ya kara da ka in in asirce ta kai billahi lazi na san boka na zan bi ma kariya asirin ne ba ba tun da ne mata kawai tauki ne da kauna to hajiya isa ko eh. to to ba wani abu ne in asiri kai ni ma na san boka da malamai ba daya billahi lazi na san yatsu kala kala wallahi sai ka sai ka sakar min yata ko ana ha maza ha maza wallahi sai ka sakar min yata rigitu to kwarkwata ta gado kayin mai kora ta lasafta ga gurin cin rani nan to ba ahir ba yo dan babu ba ka yi don a cuce mu ni da yata to ba zai yiwu ba in za a irga mata aure ɗari na ya biya alƙamar ba kan ta farau ba wa ya taɓo mani ke ne kai ka taɓo ni auni kai ko ne me kuma da ni da kai dama gurin ka zan je har kofar gidanka yawwa in same ka kai ka kulla aure tsakanin mati da 'yata saboda haka yanzu ka je ka kwance wannan kullin auren da kai tsakanin su ni ne kuma kuma ce miji da matarsa ce kwance auren to kaga ni ni wai haifa min yanda tukuna wai haifa min ita taki to ni na haifi ita nake da iko da ita saboda haka ba na so na fasa a kwance auren nan jiya mun gaisa da ke lafiya lafiya amma kwana ɗaya tak yanzu ki haɗu da ni kina ga mano me ya faru mafarki na yi mafarki na yi wai yana turo ta dukiyar da ubanta idan mutu ibar mana muke samu muke cancana ita ce take zuwa tana ɗiba tana kai mata ashe ma auren biri a sama aka yi holoko a ƙasa to billahi lazi ban yadda ba mai raba ni da ku da kai hammati sai dai Allah a sakar min yata kawai kewa mafarki nake dauke shi gaskiya ne mafarkin mafarkin ya faɗa wata kila kin ci abinci kin koshi kina jin gumi duk wa'annan mafarkin shirme ne ba wani abu arziki bane mafarki wani zana zama gaskiya ne yana zama ƙarya saboda aka wannan gaskiya na yi shi mafarkin an yadda na ga alamar sa da gaske ne ka ni fa ban yadda ba kawai ban yadda ba a sakar min yata kawai ka ko da baki ka da kai ne an wani baki ko a cinye dukiyar mijina Allah ya nuna min a mafarki wallahi ta Allah ba ta ku ba kuma idan baka kulle baka kwance ba zan je in gaya mai gari na san gurin kofar fada zan kai kara gurin hukuma ni za a gaya wa abin da ni ban sani na riga sani wani layar ce min za a duniyar nan wani wayo za a nuna mini kan wannan ya ta lalin sai dai garin na ya tashi na dinga zuba bala'i kenan da kowa ka tafi kana mita na gani ba ni ma na iya mitar ai baba ko nake saurari abin da ya kamu gaskiya abin da yake faruwa baba fi sibillahi mu fa yana ci mana tuwa ƙwarya haka kawai duk gari ko yana ba an zaga irin cin mutuncin da ake maka a cikin gidan nan kuma na ci mana gani mu abin da muke gani baba a kawo ƙarshen al'amarin nan kurin yarinyar nan baba ka sake ta kowa ya huta kamar yaya in sallame ta kamar yaya in sake ta kun aura min ita ne ko ne kuɗi kuɗi da uwa ku na auro yarinyar nan ne to amma yanzu babu shikenan kawai mu muna zaune duk yadda muke dinna sai a zo ta ci mutunci ka cikin gidan nan a dinka ci maka mutunci muna zaune ba za mu dauki mataki akai ba to me ne cin mutunci da abin da aka yi akan na da aka dora sai me kuma ba ga ni garau ba ta zage ni ta ci mutunci na sai me duka a'a mu ran da duk muka tare da kai duka to haɗe ku zai gaba ɗaya mai ta ku duka A a'a haɗe mai maka duka da sai ka kasa tashi haɗe mai maka aika sai ka ta kasa tashi yamma a zubta mata hakoran gaban mu haɗiye haɗiye kuma ni ban ga shishigin da zai sa ku danga shiga sha'anina da waɗannan mutane ba me kai ku ne na hana ku shiga cikin gidana na rasa ya ake kuke jiyo irin waɗannan labaran abubuwan da ake mun to ba labari da babu yake yi ba duk garin nan ba a san abin da yake kan makota da suna jin abin da yake an buga ka da ƙasa sun samu labari an tukure ma hanci suna ji an mare ka suna ji shi ne duk abin da yake damu to kai na farau na mutu ba ina nan ba na daina ci na daina sha ina nan fa ni din ne dai da kuka sani malam mati ni din ne dai ina nan a matsayina an da ke na an zage na an ci mutunci na ina nan dai a inda nake sai me kuma to na ga take-taken wallahi idan ba tashi tsaye na ba a kanku wallahi za ku zama mai matsala a rayuwata ta duniya ku fita daga shirgi na idan kuma ba kun ki ku fita daga sha'ani na da wannan yarinya da kuma wannan uwar yarinya wallahi zan muku baki zan tsitsine muku albarka watsa muku rayuwa ku shiga duniya dama yanzu ba kwa shiga gidana na so mu so mun hauka zab da yawo. ba ba ya fara. tunda ba ma shiga ba wa shiga gidan fayil a'a to amma dai kuma wannan ai wani abu ne daban ko ba za mu dau mataki don gyaran gidan ba tun da ka faɗa ka ba ne yanzu abin da nake so ne shikenan amma dai a dan ya gama dan abin da za mu dan na me ba abin da zan iya baku ku tashi ku bace min daga daga ni ku tashi mana amma hajiya wallahi na ga wautanki wai a ce ki dauki aiki ki ba mu wannan tsohon kin san ga yadda yake ni ban ma san ma haka yake ba sai da muka je gida ashe ko tafiya baya yi ke kuma a ganin kikin ɗauki ɗakin bashi ganin kike zai mutu ki ci gado ina sane da cewa ya miƙe ya samu sauƙi yana zaune daren yadda kike wato babu inda jiki na yi daɗa yin sanyi ya mutu illa lokacin da na je na sami yarinya nan har a cikin ɗakinta na ce ta ɗauko in ta zo mu tafi ta bar masa gidansa aiko sai ta ke kasa kasa sai ce ta mini ita sam wai ita biyayya aure ita ba za ta bi ni ba ita gari gidan miji gidan iyaye wai zaune ta zaune haka za mu zaune to wallahi hajiya ni dai ina faɗa miki wallahi idan baki tashi tsaye ba wannan dattijan da kike ganin shi yana tafiya a karkacin? wallahi sai yana nan ke koki mace ya ci gadon ki ya ci ta ikki gaskiya kuwa ai dole in miƙe tsaye dole duk yadda zan yi in ga na raba auren nan sai na raba shi saboda makiya abin da suke jira kenan su min dariya wannan shine garin neman gida an rasa ido oh kai jama'a kilu ta jabau kwaɗayi kwadayi na ya ja mini yau oh la ilaha illallah makiya da masu suke suka da abin da muka dan tattara shikenan mun rabu da shi mun koma maula to ta Allah ba tasu ba Allah gani gare ke ko ta asiri yan nan sai na fasa auren nan sai an je an lalata auren nan saboda na lallaba taki lallaba ta nake yin taki gara in bugo kayan bu malamai in bai tsubu a samu a kashe auren a raba auren ta gara mu zauna ina kallon ta yafi min wannan gidan auren nata kai Allah ga mu gare ka Allah makiya Allah ba dan darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ba dan nayi imani akwai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da tun makiya sun ga bayana sosai ma ga na talauce na tsiya ce Allah bai yi ba Allah hafi su ai ba zai yi na gode da wannan damuwa da kika nuna a kaina na gode saboda haka yau ina cikin farin ciki da jin daɗi domin na je na gaishe da mai girma ɗan mai girma mai martaba sarkin gumal na je na gaishe shi to alherin da ya sai na ce kuma ba za a baku a baya ba yau a ɗauki kaza guda ɗaya a cikin kajin nan a yanka amma kara da wacce take kwanci ko wanda aka ji ta fara kyarkyara ko ne kadai ai zan cinye kaza akuya za a kama a yanka akuya eh kora rago barkwata ta gado kayin mai kora lokacin nan yadda zan yanka muku rago a gidan nan ai sai da ku gani a makota ko kun bi son almubazzaranci ko a jajo a'a sanda zuwa sanda zuwa hajiya a'a ah, ah, ah. ba zama ne kani ba mati ina so a yanzu zuwa na biyu da na yi kenan cikin gidan nan ka sakar min 'yata ta karfin tsiya ko kuma in maka tonan silili tonan alatsi ne a cikin garin nan fasa wannan ɗanyan kwan kowa ya ji warinsa ne fa aure da muke tare da wannan yarinya ina kan tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba na musguna mata ba na cutarta ina adalci gwargwadon iko kuma tana sona ina son ta ya zo ki sa in yanke igiya aure na da ita ni na haifi abata ka bani abata ni na baka ita to ai baki kika dauran aure da ita ba waliyai maza ne suka daura aure da uba namiji ba ake ado ba da uwa mace ba saurara ku saurara ina da magana a matsayina na babba a mm. gidan nan kana ji malam ina jin ki rubuta ma takardar saki kan sake na kin da sake ta kin ji ki ha ah, hajiya abin da nake so yake. tun su yarinyar nan da ragowar mutuncinta da ƙuruciyarta kin ga nan da shekara biyu ta shekara biyu a gidan nan ta za a ta yi sosai kin gama nan ba shekarun ba ne ya ce ta rako kuɗi ma haka ki sa yarki a gaba sarun ku alkafa ki tafi da ita gidan kale shi zai saki ne dole zai saki Allah ya miki albarka ke taso taso taso taso to Allah ki taurara kamar yaya yawa ne yawa ne mugun takara ta koma kanka mugun takara ta koma kanka ke wannan an gaya masa ya ci ma mutunci ka ji ko inna hillahi waye kai waye kai waye kai uban uban uban uban uban uban uban ku ko nan ko nan ita kin za ku dole ki ina ta ka ne na ta ka ne dan ta zage ni zagi ne aka yi min a rayuwa ta ta duniya akan nosu ta dora dan ta zage ni sirika ta ce ba ta ba shishigi ka zo ka mare ta to ka ka ka ka mari ka mari auren gyatumar ka na kai ta saki ɗaya eh, marin nan da kai ah, iskanci za ka yi min har yanzu uwar uwar mata ta za ka kai yadda mari ka gauza mata mari ka bayar da ta zai da ka mutai to ni din banza Kuma ta zage da kan da aka dora zagi no ne a kai na hakuri zaki hajiya ki tafi da ita hajiya hakuri zaki hajiya hakuri zaki hajiya da da ki hakuri wannan mammuɗa bakin da kake yi me kake ci ah, kai dai na san ba tunkiya ba bare in ce tiƙa kake kana mammuɗa baki zagin ta kenan zagin ka tai a gaban to me dan ta zage ne banza ta zaga ah. to kuma ita ita inda inda ta sai ka sake ta na sauta wallahi ba ta sako ta sako aikin gama ya riga ya gama ba wani magana in yi haƙuri shi ka nayi kuma ba kowa ne ya ja ba kai ka jawo to uwan matata ce fa amma dai dan Allah da annabawa gaskiya bi su bi lillahi ce a ce ka yi wannan ka sassaɓa shi ɗan yarin jaye ka ka yi wannan baƙin baki ba kamar ya shi ɗan yarin jaye ne kafin shi ɗan yarin jaye ne in yi shika kai shi ɗan yarin jaye ka ɗaga hannu ka koɗa sai ta mari a gabana a gaban kishiyoyi a gaban u a gaban yarinyar nan uwarta tana tsaye kamare ta gaskiya to aiwa ne ne mutanen tana da jigawa to menene dan ta zage ni zagin nan me zai min shekara nawa ana zagin namu kuma ga mu daren daƙam shekara nawa ana ci mana mutunci ana wulakanta mu ba abin da ba a mana an nuna mana hasada an mana bakin ciki an toshe mana hanyoyi amma me mun zama kainuwa da shan Allah kuma bakin da Allah ya tsaga baya hana masa wallahi tallahi baba to gashi an buga an bar mu to yadda kai ma zaka buga kamar mu na'am za ka buga ka mu kamar ya zan buga an baku a to ba mutum daga himu ba ka ci ba ka sha da dukiyar eh saboda Allah ba dole ka zo ka mace za ka buga zan buga da zan buga za ku buga buga ga mu kai kai haɗiye mana shine za ka kama min ko ba kai riga ka jawo ni kamar ka ja raƙumi dan Allah dan Allah ba ka janye ba komai na janye amma shi kafa ko yar gwalce na sauta saki daya amma tunda tana ciki zance ya kare shi ɗaya nai dama kuma kai ka jawo kaga yaki mai fitar can da na kogo ta haɗe tun da nake kiran ki saratu haba yar samalmalar yarinya tun da nake kiran ki ki zo ki karɓi kuɗin cefan da ke ga daga yau kuma na koma ɓangaren ki ai ka gani fa ina ganin ta uwa ta zama bin ta zanyi kamar yaya to na gaji da zama ba zan iya zama da kai ba tunda har ɗanka zai iya sa hannu ya daki mahaifiyata kana ji kana farka ka sa tsinin amma ban ɗau mataki ba zaki ce ban tsinin da komai ba ni da aka sha yanzu magani yanzu yadda gwamma take a kwance a zaunan nan kamar an jiyo tufa birji ana gaura mai hajiya mari na ce na sauta na ce kama da bakin aure na da uwaka a gaban ta ba aka yi wannan na ba dau mataki Ba saratu ba zan sake gwamma ba ya zama ba matata ba ke. yaya gwamman me menene ikawa zancen saki ne abun a shashin namu ka dau mataki ka eh, saki to ban saku ba to sai da ni in sake ka ban saku ba na ce ne ba ni da bakin magana don ke ba a matsayin ke ba matata ba shi ba matata ce ke ba ba wata magana da ke hmm. ko kallon kikin ga ina yi ba ki ni kallo ba to <laughs> a dauri kashi ko a bata igiya ah. kai bari in gaya maka zaman 'ya'yana ma nike haka din ya fi mun daɗi ya fi mun sauki zan ci da ƴaƴanki amma ke ba zan ci da ke ba kuma in kika hau masan gida na ban yafe miki amma me kake mu ba abin da kake mana ga dukiya nan rababa sai mun ci ba yanda zaki da ita sai an raba gado sai an raba gado kai za mu binne shige mu je in dauko in baki kuɗin tefa ne in tafi a ba zan shige ba ka hada da ɗaya ai a hankali za a yi mu je in baki kuɗin tefa na in fita in na daba gurin zan daba gaskiya an baka saki ɗaya ba za a yi don Allah don annabi a saki ɗaya a to menene tun da na aure ta nake kana kwari hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki wai wai sai ɗaya malam daga ina kawai ka zo ka samu motar mutane a je ka daga gunza mata wuta kai ne mai wankin muruci a nan gurin kai ne mai wankin muruci a nan gurin wankin na zo na ajiye mota ba a wanke min ita ba tun daga na wata daga amerika a nan kai daga amerika ke ita amerika muna duk ka kura amerika ta ina ka biyo madalla gwammaja na sakata na je na je na je gaya daga gaya sai na burkita ban tsaya ko ina ba sai burget ye sannan na mu kawo mikawa sai india kwana na arba'in da shida ne ko arba'in da shida ne na saudi arabia muka je da shugaban kasa saudi arabia muka zo nan muka shuru da shi muka yi duk ko da muka shawara sai muka yi shawara sun ci america to shi ne da america na gonan ne fatin ɗin ta ajiye lokaci kalli kuli kariba amma kai haka kullum baka san yadda kai a lokaci kuwa ka je na mutum mota kwata kwata a duniya gazali kai gazali ka je na mutum ka je na mutum mota wai motar nan tawa kawai ta da mota aje ringa gunza mata wuta ni ba turo shi ne ba ba sa shi ne ba dan Allah kai hakuri dan uwana ne ba cikakken hankali gare shi ba eh ba ni cikakken hankali kuma na yi magana ma wai tambaya ta yake wai idan ta wuce ina mu kullu ina mu ina mu ina ku takardun mota kai da Allah na zuwa why is your particulars kai ina ID card ɗinka dan sanda ne kai hawa mota yes ma'aikaci ne kai TBI ne ina zuwa na Honda Peugeot Toyota Golf to to shikenan and and the, the, the, the, the the the ne yau maka fasa bitin ne yau amerika fasa bitin ne mikar da ita sam al kenya na sa na sa kafa na take ta ga mutum wannan amma da kalubu na shiga ba rabi hadiye hadiye na wallahi ba dan kai wannan maganar ba ana yi mana sace-sace a nan gurin a sace mota ni nake turo su ni ne shugaba ni ne president Allah garzali ni ne ga wannan ke barayin duk duniya ni ne uban su da za a turo yan ruwa haka yan ruwa mun ne uban su wane ne yan ruwa yan ruwa ruwa ka ji a ba mu kashi dan Allah mu je jikin ya hakuri Allah. ya hakuri dama malamai sun ce hauka kala-kala ne arziki ma kala-kala ne to shi dai wannan ga irin nasa ka hauka. ba hauka ba ka zo ka tadda mota a ajiye ka ringa kuzuma mata wuta salon ka sa injina ya buga kuma ana magana kana cewa ga ina takardu ba dan jaza wani masifa jazawa kai bane yanci Allah ya saka karka warke to amma dai Allah ya saka warke tunda babu anan bari na shigo wancan shagon sai na karɓo mana eh, to ba laifi ah, gari ya gari ya aiki idan kika yadda kika bani haɗin kai zan aure ki unguwa ki da safe unguwa ki da dare unguwa ki da ba unguwa ki har da dare ba da mai kisha ba

sai na sai na ganta ka san me kake gaya kuma ina so kuma mata ta ce fa eh mata ta ce ba ka da hannun ka ji mallafar uba ka da auren ka da yawa da an yi mun zo ma da kenan ma da za na ce ma wuce ma da za ka ci mallafar uba ma da ka ci mallafar uba a a ba wala ba wala. ba ruwanka ba hankali gare shi ba kana gare shi ba hankali ka gani ko hadiye hadiye hadiye ko ma dan uwanka ne ya tare mai daki na ya tare mai ɗaki na yana magana wai sai aure ta ta cin wani faru ba yau sai na ga a ina zuwa ina zuwa alaji dan Allah kai hawo ba gani ka san waye ka san waye da biyo ne wannan sai wannan sai na kai wannan sai na kai mu je ban fai idan muka je ban fai a zauna a kaje kuma wallo kowa ya karya azumin sa ba shi da hankali idan ba ta ko a dai a dai ka gani ko ba ba shi da hankali ba ku ci lafiya ina eh ma ku ci amma a haka gashi kamar cikakken mutum da kyakkyawar kamala haka da hannu ni ne wanda ne uwa ne makarfiya na ne na turmutsa su ta ina a cikin inda suke ko sun duba ka taba zuwa ba dan sun duba ka taba zuwa ba kana magana ba zaka sa a ba mu kashi wallahi dama na san ganin ka to mu tafi da na aike ka America to baka je ba to shugaban amerika ya bugo mun waya muka yi magana da shi ta daban yace baka je ba to to zan ci ga ji ko eh, a babur ko a caba a caba kuma ji ka wuce eh, ya ishe ta ni a tattara zani hukuma kauye ai dama ni ban ji da kunne na ba kai ka ce baba ya ce babban masa gidan shi ya faɗa wannan to tunda shi faɗa ni yanzu kuma tunda ban ji koma zani gaskiya koma zani kai muna ta kawo goma to tashi da kai eh gaskiya ne ai eh. ka zo fa ba wannan a kuma nan kare gashi kawai kuma ban rijiya me na kuka a da ki, a hana ki yarki kuma ki zira ido kina kallo ai wannan da sake ya za a yi a ce wai ki je gidan har taki a ce a da ki kuma a hana ki ita ba zai taɓa yiwuwa ba ni a mazauni na na ƙawarki ina baki shawara ki je koda da ƙartai ne su je su fito miki da aiki daga gidan mijin nan nata da mashi da mutunci ina baki shawara ni ni ba abin da ike damuna a cikin kokon zuciyata kokon raina illa irin yadda na je gidan nan a gidan surukai aka mare ni kuma sannan yar ba a bani ita na taho da ita ba ta biyo ni ba ita ma ina za a baki ta wannan abin shine idan na tuna ike tsaya min a rai nake ji kamar in dora ka in dora hannu ka in zinka zintuma ihu mutan garin nan su ji amma ko da karfin tuwo ko da tashin hankali ko da jidali sai na je na ɗauko ta ko a kazan ɗoro sai na ɗauko ina ari na haifa ai ba wanda ya haifa min gaskiya dan ni ma na goye da bayan ki wallahi idan baki karɓo ta ba baki cika baki amsa sunan ki ba yadda na saki ya aka kika karaya haka wallahi ko da da kantai ne ku je ku fito da yadda daga wannan gidan ba haka ba idan ba haka ba wallahi ina baki labari hajjaju amintata dake daga yanzu din nan ta ƙare kuma na daina zuwa gidan ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza na shiga uku na lalace wayo Allah na ba abin zama lamudin ya ta wayo Allah ya ta na shiga uku na lalace ihu ya ta saratu ah! wayo ta sai dai abu ta sama wallahi sai dai abu ta sama haka kullum ba kira ba abin da zai ci gawayi haka kwarin ba laifin na ba na zaune ba na tsaye so ki ce sai ki raba ni da matata ni zan ga fitsara zan ga fitsara na ga mai fita ta kofar gidan ba to shi ke babu guri babu hanya ki fita magani babu hanya ya dace na zo dauka ina taba ganin irin wannan ya ya me aka yi menene ne wai ta zo ta daukan min amarya za ta fita da ita saboda ya dace ya dace muna zaune lafiya ba na son auren kai kada da yana miji kyale ta mana ta tafi da yarinyar ta gari ai da garin sa ke me na kike ba na sauki bane an ban saku ba ku kyale shi ka kuro da shi na ban da ka shigo na da ka shigo ba ba mu kwana a nan sai zuwa daga gari ban ka gashi a wallahi kan ce ku ku wafi ne ya je ne kan ya gaba da ku gaba ɗaya ku mun ci kasa kasa a nan billahi mai mai ai to a gwada mana dan Allah dan Allah ana aure dole ba fa ki fita ba yan nan ba fa wallahi ki ba ga malam kai kin isa kai yanzu dan Allah ban da darajar baba wanda ba sai kasa kasa ita ba kai me kake tsaye ka gwada mana a gwada mana ba za a gwada ba da Allah ne a ina zuwa an su to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ƴan uwa musulmi ya ake hayaniya a haka ne ai abin bai dace ba a yi haƙuri da Allah a bar abin a cikin zukata ai an gaya mini dai abin da yake faruwa ne mafarki ba fa gaskiya bane wani abu ne kalilan shi ne yake zama gaskiya amma ba komai ne yake zama gaskiya a mafarki ba idan kin yi mafarki kai ki dauka wai wato ainihin abin haka ne ba haka ba ne ba da Allah a yi hakuri a sa abin na zuciya ruwan sanyi kai kuma bawan Allah abin da nake so da kai shine abin da ya kamace ka wastausu bin nisa'i khairan to fa inna hunna khuliqna min dhila'in وإن أحواج شيء في الدلاء علاه ko bai haka bane haka ne haka ne haka ne aka ce kai nasiha ga bisa mata sha'ani na mata ana tausa ne eh saboda su mata an halicce su ne da wato ainihin kashi na hakarkari na'am ka gane saboda haka sai ana yi ana tausa su ana musu nasiha ana fahimtar da su sai su fahimta an gane na'am na'am bayan haka ba da dalik wannan wato ainihin mataka da ka wato ainihin sake ta bai kamata a ce an yi haka na da da ke na da da alhamdulillah rabbil alamin zai magana mu. <laughs> Eh, eh, eh, eh alhamdulillah shi kuma ade wato an yi mai wato ainihin korafi akan wa'annan tika-tikan karci da aka tara kage idan ba a yi musu aure ba fa za su iya wato ainihin fanɗarewa su tunzura su shiga wani labari na duniya kuma daban su fi karfin ka mm. dan uwa to alhamdulillah na gane bayananka kuma ka karasa ni a tafarki madaidaici shi daɗin ilimi ke na yafe muku duniya da lahira mm. kuma daga nan zuwa kwana bakwai ku nemo mata na gari domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kai uba ka nema ƴaƴanka uwa ta gari gaskiya ne ku nemo ƴan mata masu tushe masu usuli halan ne bincike a aure mm. ku ka ko nawa ne zan aura muku ko kuma ku kwantar da hankalinku na yafe muku nima ina roƙo ku yafe mana. ni ma wannan nasiha da kai wallahi ta tuna min da irin nasiha da mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ya mana ice mu dinga hakuri a rayuwa wallahi tallahi Allah ubangiji isaka maka da alheri eh na ji kuma na ya sanyi yanzu wannan magana ta wuce har abada a gona babu rigima ki ba mijinki sau da kafa ki ba mijinki eh. shine kafa tafin aljanna take kafa tafin kafa aljanna ku yafe min yan uwa ba ba a ah. ah, haka kuskure ne ya yafe mutum to a tashi lafiya ta zama ta dakin mijinta a tashi lafiya eh tashi ah. lafiya ta ta dakin mijinta eh Allah ya saka maka kuma nasiha da kai Allah ya baka lada eh ki ba shi kai da abin da ya ce ki miji ki duk abin da ce ki mijinki ne kin ji ko yawa haka ne babanta yawa yawa ke ba zan ki bane ke ba na take ki bane wa man la yashkuru nasi la yashkuru Allah ko bai gane bane malam ina da magana ne to masha Allah ga mu da abubuwan kiwo kaza akuya shanu urago amma ba mu a ci za a dinga ci yanzu ai na zan gyara daga yau na gyara halaye na za a dinga ci Allah kuma bugu da ƙari magana auren ku za a yi bididi ba da lokacin auren ku ku dai ku samu ah! kai kai ma uban a shi haka yake to a shi haka dai eh, larura ce <laughs> haɗi Allahu Akbar hakeke to haɗe to ka gani in dai za a ce ya haɗe to eh, a dariya ya haɗe ai eh. shi ya ka aka halice shi ya ka haɗe ta tun da ya waɗo daga kan kuka eh, haɗe tun da ya waɗo daga kan kuka shi tun da ya zama haka to kai to ikon Allah ga ƙoshi. Ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi. Kai, in dai ka ƙiji. Ba ka ki gani ba. Daɗi jam. Ehe. Hoɗi jam. Hmm. Barka da zuwa amanar lulaye. ga ya ki mai fitar can da na kogo. Tiɗir To, kwarkwata ta gado kayin mai kora. to fa ahir ba yo dan ba ko ba